Respect Flash Multimedia Group Dance. Wato kin san me yake irin san nake miki. Ba tunanin har akwai wata ƴa mace za ta sha gaban ki. jarba ashe kina nan hajiya ta wallahi ka gani dai gani nan na sha neman ka na neme ka na neme ka na rasa inda zan same ka lambobin wayanka duka ba sa tafiya wallahi ki dai bari kawa ai ƴaƴan hau in gaya miki sun raba ni da jawalin nawa ƴaƴa ne sun lalace daga sun gani sai sun ɗauka dogon hannu wallahi kuma dama wani albishir nake ta neman ka domin na baka. Kai dai bari hajiya gani nan je yau uwar goma jikar ishirin kakar hamsin rikar talatin ka taɓa kunnen goma nan da wata ukun Allah da ai jahazan taya. Yanzu dai wannan kaga katin aure na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi Aure! Me ya kai ki kina zaman Hajiya hajiyata, zaman 'yanci, ki fita a lokacin da kike so ki dawo a lokacin da kike so ki shafa man da kike so ki fesa tilaran da kike so hajiya ki daura zanin da kike so iye meye zai dame ki kawata da zaki aure kiga kanki kabari aure fa kin gashi makara ne motar karshe kowa ya shige sa ya gama yawo billahi lillahi dalla dakata kai waye da zaka so ka shiga hurumin ma'aurata do you know who i am do you know who is my uncle <laughs> bale ban yi da kai ba billahi lazi in ba so kake in gyara daurin zanin kirji namu doku da kai ba magana nake akan yar uwata ya mace nake yunkurin kare mata hakkinta nake tattaro mata roman demokradiya in yafa mata a gangan jikinta a matsayina na uwar goma jikar ishirin sirkar hamsin tattaba kunnen goma nan da wata uku jahazan tayar ko kokariya ne ta babu gare to ya rage naki kika samu miji ma maki Allah maki addinin Allah lahin lazi sai ya raba ki da danginki irin mu yan uwan ki jinsin ya hana ki zuwa gidan biki mu ko duniya sai da biki shawara kyauta ba sisi in kika sake kika aure kika fada wannan kabarin wallahi wallahi aure motar karshe ne duk mace ne ta hau ta zama gawa dan Allah ki rabu da wannan shashashan kwandem din ba shi da wani amfani dakata gaskiya maganganunsa akwai kamshin gaskiya sai yanzu na san ni mace ce kuma ya kamata a ce in je in yi tunani akan maganganun da yake gaya min ya zama dole in je in canja daga shawarar da na yanke wa kaina baby kar ki rabu da ni don Allah